a dambarwar da ke tsakanin kungiyar ECOWAS da kuma sojojin da suka karbe mulki a jamhuriyar Nijar, a inda ECOWAS ta gudanar da taronta na koli a ranar Alhamis a Abuja, Najeriya, sannan kuma ta ba da sanarwar tura dakarun sojoji idan har wato sojojin mulki ba su miƙa gwamnati ga shugaba Muhammadu Bazum ba, kuma idan har ba su yadda an yi sulhu a tsakani ba. Mun kawo muku rahoton dai Ƙungiyar ko kuma malaman Najeriya ƙarƙashin shugabancin Sheikh Balalau ya jagoranci tawagar malaman Najeriya domin ganawa da waɗannan sojojin mulki a jamhuriyar Nijar. a inda ya ce an samu matsaya sannan kuma sojojin sun buɗe wato ƙofar sulhu ta hanyar diflomasiya kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa katsinawa sun gudanar da zanga-zanga a inda suke goyon bayan ecowas kan juyin mulkin nijar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 tura dakarun soji ga jamhuriyar Nijar amma ga sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazum. Sannan ECOWAS ta gindaya sharuɗa kan cewa idan har sojojin da suke mulki a jamhuriyar Nijar sun buɗe ƙofofin sulhu ta hanyar diflomasiya a shirye suke su janye wannan ƙudiri nasu na tura wato dakaru can jamhuriyar ta Nijar. A yanzu haka dai katsinawa na zanga-zangar goyon bayan ECOWAS kan juyin mulkin Nijar. Gwamman masu zanga-zangar lumana sun fito kan titunan birnin Katsina da ke arewacin Najeriya don yin tir da juyin mulkin sojoji da suka yi a jamhuriyar ta Nijar tare da nuna goyon bayan kungiyar ECOWAS. Masu wato masu mashin ɗauke da kwalaye masu saƙonni iri-iri sun zagaya titunan birnin a safiyar yau Lahadi a jihar da ke makwabtaka da Nijar. Sannan kuma a cikin dai wannan sakunan allon da suke ɗagawa daga ciki akwai a saki bazum kamar yadda ɗaya daga cikin kwalayen ke nunawa wani kuma ya ce muna tare da ecowas ƙungiyar coalition of pro-democracy activists wadda ta shirya zanga-zangar ta yi kira da babbar murya ga sojojin mulki da su buɗe ƙofar tattaunawa da ecowas don shawo kan matsalar da ake ta fama da shi a jamhuriyar ta nijar sannan kuma A wani rahoton kuma 'yan bindiga sun kashe sojojin Mali shidda. A wani harin 'yan bindiga ya kashe sojojin Mali shidda a arewacin ƙasar kamar yadda rundunar sojin ta bayyana. Kamfanin labarai na AFP ya rawaito cewa tun a ranar Asabar rundunar sojin ta ba da rahoton kashe sojanta ɗaya da kuma raunata wasu hudu a harin da aka kai a Ber a ranar Juma'a. Yanzu adadin ya kai shidda a cewar sanarwar. yayin da aka kashe 'yan ta'addan guda 24 hakanan sun gudu sun bar bindigogi kirar ak-47 da babura in sojin ta ƙara da cewa fafatawar da aka yi a yankin tumbuktu ta faru ne bayan wani gungun 'yan ta'adda ya yi yunkurin kutsawa sansanin sojin Mali. Tun farko an tsara kai sojojin biyar ne domin su maye gurbin dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira MINUSMA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 muna roƙar alfarmaka da cewa idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mai albarka don Allah kada ka manta ka taimaka ka mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma da zarar mun ɗaura su sannan kuma muna godiya da yadda kuke turo mana da sakonnin fatan alkhairi da yadda kuke jin daɗin shirye-shiryenmu a da yaushe hakan nasara ce a gare mu kuma mun gode bisalamu